abin wato da kamar wata manufa daban daga yanda aka kawo magana ran litinin sannan aka ce wai daga ran litinin da waɗansu ƙungiya su kawo a ran litinin din aka saurari magana a ran litinin aka kafa kwamiti sannan washe gari aka yi karatun farko ko kuma a ran aka karatun farko washe gari aka karatun na biyu da na uku sannan kuma yau laraba a ce wai an zartar da kudi wannan gaugawa da ta nuna ya nuna cewa akwai wani damar cin shigayya ce kuma irin wannan tsarin in ya zo a sha'anin gwamnati to a gaskiya yana da tare da hankali kwarai da gaske turan ka daɗe waɗanda suka gabatar da ƙudurin sun ce an ɗauki tsawon lokaci ana son aiwatar da shi wannan tsari jagoran kama basuwa to in ba su sani ba lokacin su ne mini da suka aiwatar din me ya faru yayi nasara an yi amma da shekara ɗaya ne ko biyu aka koma gidan jiya to suna son a sake yin irin wannan ne nan kuma waɗanda suka aiwatar da abin yan majalisa su je su same su yanzu tambaye su suna dama abin da kai ko kwafarin ciki ciki hmm. sannan kuma me yi sa idan hmm. jama'a hmm. a na wannan lokacin zuwa har zuwa yanzu a gefe guda masu goyon bayan tsarin sun ce kirkirar sabbin masarautun zai taimaka a fannin tsaro da kuma tattalin arziki duk wanda aka sani na ilimin tattalin arziki aka tambaye shi dariya ma zai domin abin abin dariya ne tun fiye da shekara ɗari sa da cewa suka zo suka mai da daba da ake yi a kano ya zama daba ce wacce take nemo kowa daga ko ina a duniya ya kawo kano ziyara a nan aka fi samun kuɗi yanzu da aka rage kwarjinin wannan daba kana jin za a samu wannan ziyara to an karya mata wannan kwarin gwiwa yi domin an rage mai tabar masu shiga cikin daba hmm. kana jin za a samu wannan kuɗin za shiga na biyu idan har kano kwariyar kano ta kasa yin wannan abu da za a jini wannan kuɗin kana jin akwai wani gari wanda ya kai kano kwariyar a cikin waɗanda za a naɗa yanzu mutane za su tafi canza a jabar wasu za su yi dabar sannan kuma sha'anin tsaro Ka ce tsaro shi ne gurbin sarakuna a sha'anin tsaro a ƙasa suna da gurbi ne a wajen tsarin mulki suna da gurbi suna rike da 'yan sanda ne ko suna rike da sojoji mecece mafita shawara da zan fara ba wa majalisa shine ta yi kuskure na za a yi wata kungiya ta kawo abu kawo wa jama'a sun nemi sha'ayinsu da sauransu ba kawai su zartar hmm. bukatun kansu suke biya ko ko bukatun jama'a hmm. bukatun jama'a kano ne gaba ɗaya suna son a ƙara masarautu ai ka ai kuma dan wai an ce waɗansu mutane sun je suna goyon ba ko ni yau ka ba dama zan yi haɗa ma mutum dubu biyar ko dubu goma in tura su da wani waje wasu ke ba sa son kaza su kaɗai ne za su su kano su kaɗai ne za su kawo sanar abin da za su yi duk jama'an nan da muka faɗa ƙungiyoyin nan daban-daban iyaye manyan 'yan siyasa manyan malamai na boko da na addini samari ga su nan masu hankali sannan ga ƙungiyoyi nan daban-daban wanda suke yin abubuwa su da kyau su sanar baka sun su ba kawai don kungiya guda ɗaya ta kama masa magana a ce wai akan ta za ka yi aiki a kirsa sa mutane ka ɗora musu abin da ba kai ba kai bincike ka tabbatar suna so ba ai kaga akwai matsala ina girmama mai girma gwamna domin na san datti da ne to sai ya kalli wannan kuskure da majalisar ta yi ba ta wannan manyan mutane ba waɗannan tattafa ba waɗannan iyaye ba ba ta su ba to ya kamata shi ya kokarin tuntubar ya ce musu ga abin da majalisa ta kawo menene alfanun abun kuma me zai haifar